Faɗakarwa TV tashar al'umma. A dangane da wankan al'ada ga mace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tashar tamu mai albarka. A yau mun zo muku da wani bidiyo mai ɗauke da ilmantarwa musamman ga matanmu, 'ya'yanmu sannan ga kannanmu mata. game da wankan al'ada da kuma wankan janaba wanda za mu saurara daga bakin babban malami dr bashir aliyu umar amma kafin nan ku danna mana subscribe da alamar kararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba bari mu saurari me malamin ke cewa a dangane da wankan al'ada ga mace mai kitso a shi ma a bisa sahihin magana ba wajibi bane sai ta warware sai ta kwanci kitsanta saboda hadisin ummi salama ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ashuddu dhufra ra'si mm. dhufra sha'ri afa anquduhu li ghusl al hayd afa anquduhu li ghusl al janaba cewa ni mace ce wadda nake tsana wato nake nake a kitse gashi na da karfi saboda tana da yawan gashi mm. ta ce to <clears throat> zan tsefe shi domin wankan janaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la to riwayar ta zo da ƙari afa an quduhu li ghusli janabati wal haid zan kwance shi zan tsefe shi saboda yin wankan janaba da al'ada mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la to wannan a ziyadar malamai sun karɓa malamai waɗansu sun ce ba ta inganta ba amma abin da yake sahihi malamai sun karɓe ta kuma hmm. saboda ta dace da ruhin shari'a na sauki tunda abin da ya tabbata hmm. kan janaba shi ma ya tabbata ga wankan haila da babun shi ɗaya ne ko ne daga cikinsa mm. a tsarki ne wato kari ne babba mm. kuma ita shari'ar musulunci ta zo da daidaita abubuwa guda biyu da suka yi kama da juna duk da waɗansu suna ganin kan cewa shi wankan janaba mm. ya dace a yi rusar kada a rinka tsefe kai in za a yi shi saboda yawan afkuwarsa tunda zai iya yiwuwa ya zamanto a kullum ko kuma bayan 'yan kwanaki kaɗan shi kuwa wankan al'ada abu ne wanda yake ake yi sau ɗaya a cikin wata saboda haka akwai bambanci tsakanin su da zai iya sanyawa a ce a wankan al'ada din sai an wato kwanci to amma saboda wannan riwaya a wajen waɗanda suke ganin ta inganta kuma ni na daga cikin wanda suke tafiya akan cewa inganta Ibrahim ibn Muhajir mm. wanda ya roye ta da ƙari da an yi magana akan matsayinsa amma yana daga cikin waɗanda za a iya karɓar ziyadar su ƙarin su sun zo a da a cikin riwaya saboda haka za a iya ba sai ta kwanci ba sai mace ba sai ta tsefe kanta ba za ta yi Allah ya saka da alheri ba sai ba wankan al'ada sai dai idan mm. yayin da ta yi kitson mm. ta yi kitso ne da abin da zai hana ruwa shiga mm. kamar roba ko kamar na roba kamar roba daure daure da ake yi da roba to shi kan wannan da wankan janaba da wankan al'ada duk gaba ɗaya sai ta kwance sai ta sai ta kwance shi domin ruwa ya isa ga gashi din na'am Allah ya saka da alheri mala Allah ya saka da to a takaice dai mun saurari bayani game da wankan al'ada da wankan janaba ga mace mai kitso wanda malam ke cewa matukar mace ba ta yi kitso da roba ko wani abin da zai hana ruwa shiga kanta ba to za ta iya wankan ba tare da ta tsefe kanta ba to daga ƙarshe dai allah ya sa mun fahimta sannan allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode